Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Dr. Nisar Ali Umar ya bayyana matsalar da ake fuskanta a game da cutar nan ta shan inna a nan jihar Bauchi. Ya samo asali ne daga arewa maso gabashin ƙasan nan gaba ɗaya ganin yadda muke makwabtaka da sauran jihohin da suke da rashin kwanciyar hankali a jihohinsu. arewa maso gabar na ƙasar a shekarun baya ta fi nauyi a ta katsina kamar bara kano ita ta fi ko'ina amma alhamdulillahi su saboda sun samu kwanciyar hankali ma'aikata su kan shiga ko'ina da eh, ya zama a bana ba a samu ba a samu koli ke da dama a kano da katsina da other states na arewaci ba amma a borno yanzu nan aka fi samun polio cases gaba daya a kasan sai kuma yuri a hakan kuma an alakatar da shi ne kan rashin shiga na ma'aikata zuwa cikin al'umma su ba da wannan rigakafi a to mu bauchi mun tsinci kanmu a cikin mawuyacin hali saboda akwai baki da dama wanda mukan ɗauko su sukan shigo cikinmu mu ba su masauki mu ba su kuma ɗan sarari da za su samu su daidaita rayuwarsu sukan shigo kuma da yara da dama kuma yara na yawancinsu a inda suka fito ba a musu wannan rigakafi ba a shi yasa mu muka zama set na hudu a yawan foliyo a wannan shekara a yobe da borno su suke da kusan duka na kefi amma mu ma a koci sai muka samu kesis guda hudu a na A polio a shekara. Amma wani mataki su kuka ɗauka ganin an raba jihar Bauchi da wannan cutar? Mun dada inganta a shi routine immunization wanda muke badawa a asibitocinmu. A ma'ana ba za mu tsaya sai lokacin kamfen na IPD mu je cikin al'umma mu ce za mu ba. A cikin asibitocinmu yanzu mun inganta kuma mukan sa ma'aikatanmu kullum wata a kowane asibiti mukan ba su kuɗi da ya kai kowane asibiti kuɗin hawa mashin da sauransu dubu biyar da dari biyu wanda za su je cikin anguwa su kafa tebur su yi ma yara ba sai sun zo asibiti ba na biyu a lokacin kamfen ɗin yanzu mun ba da karfi matuka a boda community kan iyakoki faɗa a gidajen rediyo eh, ta ko ina kan aika mutanen mu su je cikin al'umma su yi shela cewa wannan cutar sai mun tsaya saboda wannan matsala da muke da shi na shigowar baki wanda ba a musu ba ah, muna da ƙarfin gwiwa matuƙa cewa bisa ga yadda muka tashi in Allah yadda za mu samu rike wannan cuta mu hana shi yaduwa a cikin al'umma wani kalubale ma'aikatar ka take fuskanta a yanzu a babban kalubale da muke fuskanta shine ɗabi'u na ma'aikatan mu ba ma'aikata na asibiti kaɗai ba ma'aikata da muke aika su su tafi aiki na foliyo. a shine main concern namu akwai report da dama wanda muke da shi na ma'aikata da za su je gida maimakon su tsaya su yi magana na fahimta magana na nisuwa sai su je gida su ce a ba su da muna yin folio in ba su yi su dauki jakan su su amma alhamdulillah muna kokari dai mu wayar da kan ma'aikata ko muna tabbatar da tantance mutane kafin mu ba su aiki wanda yake bin labarai zai tuna dan watanni biyu da suka shige akwai ma'aikata na asibiti guda wanda gaba ɗaya muka tsage su muka canja musu waje muka watsa saboda halayen da muka kula ake yi a su. Dr. nasar Aliyu Umar kenan a lokacin da yake bayyana matsalolin da jihar Bauchi take fuskanta a nan jiha Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.